assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh za ku kalli labaran mujallar matashiya a yau muna sha bakwai ga watan jumada aikin shekarar alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan fabrairun shekarar dubu biyu da ashirin ga cikakkun labaran Ƙungiyar Lafiya ta Duniya WHO ta bayyana sunayen wasu jihohi da ka iya fuskantar barazanar cutar coronavirus. Jihohin da ƙungiyar ta bayyana sun haɗa da Jihar Kano, Lagos, Abuja, Cross River, Enugu, sai Akwa Ibom da Port da Delta da Bayelsa. Babbar jami'ar ƙungiyar WHOD Damari do ita ce ta bayyana hakan a ƙarƙashin makon da ya gabata. A ƙarshen makon da ya gabata a lokacin da take gabatar da jawabi a taron wayar da kan 'yan jaridu na kan cutar coronavirus. Damari ta ƙara da cewa ƙungiyar WHO ta bayyana ƙasar Najeriya a matsayin ƙasa mai mugun haɗarin kamuwa da cutar saboda yanayin sufuri tsakanin ƙasar Sin da Najeriya. Daga ƙarshe ta bayyana cewa ƙungiyar na na aiki ƙarfafa tsaro a iyakokin shiga Najeriya da kuma mataimaka da kuma mai taimakawa mai taimakawa don ganin wannan cuta ta coronavirus ba ta samu damar bullowa ba a Najeriya. Kimanin mutane talatin ne 'yan tada ƙayar baya suka kashe tare da yin awon gaba da wasu mata da ƙananan yara. Maharan sun yi wannan kisa ne a wani hari da suka kai a ƙauyen Auno da ke kan hanyar Maiduguri zuwa da Damaturu. Haka kuma a Litinin mayakan mayaƙan suka sake afkawa ayarin matafiya sakamakon rufe hanyar da ta hanyar da ta hada da Maiduguri zuwa Damaturu. Zuwa yanzu dai ba a bayyana adadin yawan mutanen da suka rasa rayukansu ba sakamakon harin da harin sai dai ana kyautata zaton mata da yara su ne harin ya fi shafa. Gwamnatin Jihar Kogi Yahaya Bello ya dakatar da Shugaban Jami'ar Kogi Farfesa Abdulkadir tare da Shugaban Kwalejin Kimiyya Farfesa Muhammad Atureta wannan wannan dakatarwar ya biyo bayan kin yin amfani da asusun bai ɗaya na jihar. Haka zalika an rawaito cewa Babban Daraktan Asibitin Jihar Darak Dr. Ahmad Atta shi ma an dakatar da shi sakamakon rashin amfani da asusun bai ɗaya. Kwamishinan Yaɗa Labarai na Jihar Nicholas Fano shi ne ya tabbatar da daraktan a jiya Litinin. Dakatarwar a jiya Litinin, kwamishinan ya bayyana cewa wannan sabon tsarin asusun bai ɗaya an ƙirƙiro shi ne don toshe hanyoyin zirarewar kuɗaɗen gwamnati. haka zalika ya kuma ƙara da cewa wannan dakatarwar da manyan jami'an zai sanya dokokin masu shirin sace kudaden gwamnatin ya zama izina gare su haka kuma gwamnatin na kokarin samar da kudaden shiga ta hanyar da suka halatta a jihar ministan yada labarai na ƙasa alhaji lai muhammad ya bayyana aniyarsa ta mayar da gidan talabijin na ƙasa nta tamkar gidan talabijin na Amurka CNN. Ministan ya bayyana cewa zai tabbatar da hakan ne muddin Majalisar Dokokin ƙasar nan ta sahale masa da karɓo rancen dala miliyan 500 kwatankwacin naira miliyan 181. Ministan ya bayyana hakan ne a lokacin da yake bayani a gaban kwamitin kula da karɓo bashi a cikin wajen ƙasar nan na na majalisar dattawa ministan ya kara da cewa yana so majalisar da su amince da karbo bashi ne daga cikin kudaden da shugaban kasa muhammadu buhari ya nemi majalisar da ta sahale mishi ya amso domin gudanar da manyan ayyuka a kasar nan kuna kallon labaran ne daga nan Daga nan ɗakin yaɗa shirye-shirye na mujallar Matashiya za kuma ku iya bibiyan mu a dukkanin shafukan sada zumunta a sunan mujallar Matashiya za kuma ku iya bayyana ra'ayoyinku akan lambar waya kamar haka. sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ku dakace mu. Sabuwar duniya, sabuwar rayuwa. hanyoyin tsar da sakonni cikin sauki. Sallana da matukar mahimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar. Kamfani gare ka ko masana'anta? A kasuwa kake kasa hajar ka? Ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauƙi? Ziyarci sashen tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take ga aiki da cikawa. hanyoyin tallace-tallacenmu sun haɗa da sauraro wato audio a turance ko kuma na kallo wato bidiyo da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen hausa muna da mawaka da ma ƙwararrun jarumar fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da saƙonninku cikin sauƙi za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya. Ko kuma kai tsaye ku neme mu nan ba ɗaya kan titin faransirot Road a nan Kano. Ko a lambar waya sifili takwas sifili. Tara shida uku tara. Tara biyu shida shida. Domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya. Kada dai ku manta. Masu iya magana na faɗin. Mai talla shi ke da riba. Assalamu alaikum mabiya mujallar matashi. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe hudu na yamma. Sirrin matasa zai rinka zuwa muku a ranar Laraba da misalin karfe takwas na dare sai kuma shirin ilimi zai rinka zuwa muku a ranar alhamis da misalin karfe da rabi na dare shirin abokin tafiya zai rinka zuwa muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurata zai rinka zuwa muku ranar talata da misalin karfe goma da safe girke-girken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako Shirin ana yi da kai shiri ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba ɗaya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin karfe bakwai na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba ɗaya ba Farans Road ko kuma sha ɗaya a Galadima Road ko kuma ku same mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sada zumunta. To barkanmu da dawowa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi alkawarin zai sama wa yara 'yanci da 'yan ta'adda da suka yi garkuwa da su kafin ya sauka daga karagar mulkinsa karagar mulkinsa a shekarar 2023 mai magana da yawun shugaban kasar garbar shehu shine ya bayyana hakan lokacin da yake jawabi a wurin taron dakatar da cin zarafin yara wanda 'yan ta'adda suke yi shirin da ya wanda gwamnatin najeriya ta Nigeria da Uganda da, da sahalewar Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya mai taken Save Save the Children da yake jawabi a wurin taron Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce yawan adadin ‘yan matan Chibok da Dapchi wanda ake garkuwa da su ne waɗanda ake garkuwa da su zai tabbatar da ceto su daga hannun ‘yan tada ƙayar bayan kafin shekarar 2023. Mataimakin Shugaban ƙasa Yemi Osinbajo ya wakilci Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari gurin jana'izar tsohon shugaban ƙasar Kenya araf Moi wanda ke gudana a Nairobi babban birnin ƙasar. Babban mataimaki ga Osinbajo Loli Akande shi ne ya fitar da wannan sanarwa a jiya Litinin. inda ya ce Farfesa Osinbajo zai bi sahun shugabannin Afirka da ziyartar jana'izar tsohon shugabar ƙasar Kenya wanda ke gudana a babban filin wasa da ke ƙasar da ke garin Nairobi. Mataimakin shugaban ƙasar ya samu rakiyar manya-manyan jami'an gwamnati don halartar jana'izar. Arap Moi ya mutu yana da shekara 95. Daga ƙetare kuwa, rundunar sojan ƙasar Amurka na shirin bayyana yawan sojojin da suka kamu da cutar ciwon ƙwaƙwalwa sakamakon harin da ƙasar Iran ta kai a sansanin sojan Amurka da ke Iraki, wasu jami'an sojan Amurka da suka buƙaci da a sakaye sunayensu sun kamu da ciwon ƙwaƙwalwar saɓanin 64 da aka rawaito a watan Janairu. Gwamnatin Amurka ta ƙi ta ƙi cewa komai a kan lamarin, duk da cewa akwai yiwuwar ƙaruwar sojojin da za su sake kamuwa da matsalar ciwon ƙwaƙwalwar. Tun lokacin da Iran ta kai hari sansanin a matsayin ramuwar gayya kan kisan janar kasim soleimani da amurka ta yi a ranar 3 ga watan janairun shekarar 2020 a bayan shugaban kasar amurka donald trump ya yi kokarin ɓoye ciwon ƙwaƙwalwar da sojojin kasar take fama da shi sai dai majalisar kasar ta sai tsofaffin sojojin amurka sun ƙi amincewa da lamarin a nan muka kawo ƙarshen labaran a madadin wanda ya tace labaran ahmad haisam da tallafin abdullahi abbakar abdullahi da tallafin abbakar abdullahi a nan muka kawo ƙarshen labaran a madadin wanda ya tace labaran ahmad haisam sai wanda ya sarrafa na'ura abubakar ali abdullahi sai ni da na gabatar fatima abdulhadi hotoro nake cewa sai an jima ku